This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, da kuma 62. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a da kuma nomad da dalon FM. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ɗin ma Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Da ma sauran abokan aikin muka sake dawa muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa an samu wani bom da aka ɗana amma bai riga tashi ba ofishin jami'ar apc da ke okirka haka kuma za ku cewa jihar rivers wato abdulhab muhammad ya tattauna da wani wanda harin ba gai rutsa da shi sai kuma wasu talakawa daga maraɗi zuwa marun dumfa suna kuka a biya su kuɗin diya amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a barkan da wani shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka ta amurka ya ce ya tabbata za a iya maganin cutar ebola da ta yi lahani mai yawa a tsakanin ƙasashen mana afirka da yake musayar ra'ayoyi da wasu jami'an kiwon lafiya da 'yan majalisun dokokin amurka ɗin a yau talata dr tom freedom ya ce ya tabbata nan gaba kaɗan za a kai lokacin da samsam babu wannan cutar ko ina a duniya amma fa akwai sharaɗi na cewa sai idan a cewar shi mun ci gaba da ɗaukar matakan da muke ɗauka a yanzu sannan kuma ba a fuskanci wani sabon al'amarin da ba shirya mashi ba a yanzu in ji shi cutar ta ebola da ta kashe mutane dubu takwas daga cikin jimillar mutane dubu ashirin da biyu da ta kama a kasashen liberia da guinea da kuma saliyo ana shirin hannun ta wani kwamandan 'yan tawayen kungiyar lord resistance army lra na kasar uganda da ya mika kansa ga hukumomin amurka a cikin makon jiya ga hannun wato kotun laifuka ta duniya a cikin wani sako da ya rubuta a shafinsa na twitter na duniyar gizo a yau talata ne kakakin rundunar sojan uganda fadi ankuda ya tabbatar cewa lallai za a hannunta wannan jigon 'yan tawaye mai suna dominic ongwen ga kotun ta duniya da ke hague kuma hukumomin kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya idan inda a can ne ya soma mika kansa a ranar 6 ga watan nan na janairu su ne za su kai shi kotun su ba da shi da ya mika kansa ne ga hafsoshin sojan Amurka da ke can suna taimakawa sojan Uganda wajen yakar 'yan tawaye na LRA da suka warwatsu cikin sassa daban-daban na tsakiyar Afirka. Ana dai zargin kungiyar 'yan tawaye na Lord Resistance Army da laifin yi wa dubban mutane kisan gilla a cikin shekaru talatin da suka gabata a ƙasashen Congo, Sudan ta kudu da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya. To muna baku labaran duniya daga Washington DC. wata ya kotun ɗaukar kara ta kasar masar ta ce za a sake wa tsohon shugaban wannan kasa hosni mubarak da 'yansa maza guda biyu sabon shari'a daga da zargin wanda hana da ake musu wanda har ma yasa aka yanke musu hukuncin daurin shekaru barkatai bara a yau ne ita wannan kotun take ba da wannan hukuncin a ne alkahira abin da ya sama wannan hukunci ɗaya kenan ya rage da ake wa shi mubarak ɗin wasu kafofin ma'aikatan shari'a sun ce ta dai za a zo a saki tsohon shugaban ne wanda yanzu haka yana tsare a wata asibitin soja a cikin wata mayan da ya gabata ne wata karamar kotu ta sami tsohon shugaban nan da yansu biyu da laifin yin gaza da dala miliyan goma sha bakwai da aka so a yi amfani da su wajen yi wa gidajen shi shugaban kasan gyaran fuska musu dai yana zaman kurkukun shekaru uku da aka yanke masa ne a ita wannan asibitin ta soja yayansa biyu kuma ala'a da gamal aka yanke musu hukuncin shekaru hudu kowanne ƙarshen da dai masu ninkaya na kasar indonesia sun sami nasarar tsamo duka akwatin nan guda biyu da ke dauke da bayanai na jirgin nan na air asia da ya fada cikin tekun java a cikin watan jiya inda mutane 162 suka halaka. a yau talata ne masu ninkayan suka fito da akwati na biyu mai daukar maganganun da ake inda matuka jirgin ke zama haka kuma ta, hakan ta faru ne kwana ɗaya bayan da suka gano akwatin farko da ke ɗauke da bayani akan fasalin tafiyar jirgin ana sa ran dai da zarar an kammala duba waɗannan akwatunan biyu a jakarta za a sami cikakken bayanin abin da ya haddasa faɗowar wannan jirgin a yanzu dai masana na hasashen cewa watakila jirgin ya yi sulu ne zuwa ƙasa a lokacin da matukansa ke ƙoƙarin kaucewa wani hadari lokacin da yake kan hanyarsa daga surabaya zuwa singapore To a ƙarshe lauyoyin birnin Albuquerque da ke jihar New Mexico tana Amurka za su tunci wasu 'yan sanda guda biyu da laifin yin kisan kai na gilla kuwa lokacin da suka harbi wani mutum mai zaune wato wanda ke zaune akan titi da yake ba da rashin baya da gidan kansa wanda kuma aka ce yana da motsuwar hankali. a cikin wata maris na bara ne james boyd dan shekaru 38 da haihuwa ya rasa ransa a lokacin wata zo magama da ta faru tsakanin shi da 'yan sandan da suka je suka same shi a mazauninsa da ke kusa da wasu tsaunuka a can kusa da garin na albuquerque hotunan da kyamarar mota 'yan sandan da kata ta dauka su nuna da 'yan sandan suka harbi shi mutumin da cewa ya nuna alamar yin da gare su sai dai wasu jami'an sanda sun ce wannan 'yan sandan guda biyu da suka hada da wanda ake kira keith sandy da na biyu mai suna dominic perez sun bude wuta ne akan boy domin yana rike da wukake biyu da suka ce wai ya rike hannunsa yayin da yake tsaye kusa da ɗaya daga cikin 'yan sanda. Kuma da labaran duniya kenan kuka saurara. rundunar 'yan sandan jihar rivers da ke najeriya ta gano wani bom da aka dana a ofishin jam'iyyar apc amma an yi sa'a bai tashi ba har aka sa har aka sanar da 'yan sanda kuma aka cire shi ba tare da wani ya samu rauni ba ga dai wakilinmu na yankin niger delta lamido bakar da tattauna wanda ya yi da kakakin 'yan sandan na jihar ahmed kidaya muhammed. eh hakika ne gaskiya abun da ake faɗa wasu al'amura abubuwa masu fashe a wannan ofishin apc da ke garin wakilta da muka samu labarin wannan abu mun ɗauko mun kawo jami'an mu da su kwanci al'amura masu fashewa sai muka samu abubuwan guda biyu ne aka kaɗa ɗaya fashe ɗaya bai faru wanda bai fashe musu ne jami'an mu suka ɗauke su suka kwanci to farnan da duk da abun da ya faru ya faru ne ta fashin ba kowa ka ce ma ba za mu yi magana cewa ko wanda ke gurin ya rasa rasa kwaji ya samu rauta yanzu da ta ce muna bincike kan al'amarin. zuwa eh, bayan bayan misali ne faruwar lamarin zuwa yanzu kamar wani hali birnin Okita yake ciki misali da jihar Rivers. Ah, a ai birnin Okita ko da da sahin malo lokacin abun ya faru kowa ya tafi da lamuransa ba tare da zangoma ba sannan mu kuma mun tabbata mun inganta harkokin tsaro da muke da shi a cikin wannan gari. To kamar akwai wasu da kuke zargi eh, game da wannan faruwar al'amarin. A wannan ko ba ran malaci da masallaci ba sai abun da bincike mai tabbatar mana. Wato mutanen jihar Rivers shirya wata zanga-zanga misali ta ruwan sanyi inda suka nufi hidikwatar rundunar 'yan sanda da ke jihar Rivers ta da jagorancin Tony Okocha da wasu jigajigan jam'iyyar APC ta jihar Rivers. Eh. Menene ya faru a wurin zanga-zanga din misali? Zanga-zanga ne na lumana da suka yi inda suka zo su gana da shi 'yan sanda suka faɗi korafin su. wanda shi kuma kwamishin 'yan sanda ya saurare su ya ba su tabbacin cewa kan duk abin da korafin da suka kawo zai ɗauki mataki nan take wanda kuma a nan take ya ɗauki mataki kan korafin. to da kamar haka shi sa kowa ya watsa kuma ta gudanar hukunta ba tare da tare jijiyan wuya ba. to yana bayan ya kai la'akari da irin wannan misali jam'iyyun adawa a najeriya musamman na apc suna zargin ku a matsayin ku na jami'an tsaro na yan sanda mu kama jam'iyya mai mulki me za ka ce akan wannan lamarin. zargi bai zama shi tabbas abin da ke faruwa ba ta zarge-zargen da suke muku akwai batun cewa misali kuna ba da kariya ga jam'iyyar PDP a mai mulki eto eto eto wannan duk wanda ke zargi mu mun kalubalance shi kauna lafari ya fito ya nuna mana inda ke ke cewa mun ba wa su iko fiye da su sannan kuma ina so ne da yamfa wannan daman ku kira hankulan yan siyasa shi siyasa ba daga ba ba ko ne da sare-sare ba zai sa jama'a su mutum ba amma ka je ka samu jama'a kai musu magana ka faɗa musu menene manufofinka me makinshin so ka kuma in har an zaɓe ka ka ji hankalin su zaɓe ka shi inspector general of police na jira gaba ɗayansa zai kawo wani ziyarar rangadi a nan shirin mu ta shida nan kenan wanda ya haɗa jihohin eh, Rivers da Cross Rivers da Akwa Ibom da Ibonyi kuma ya gayyaci duk shugabanni saboda ya gana da su kuma na san abun da kiso da sanar su ya wuce magana kan cewa yi siyasa siyasa ba da gaba ba siyasa ba tare jijiyan wuya ba. To Allah kyauta. Wasu talakawa a Maraɗi sun koka na rashin biyan su kuɗin diya saboda za a gina titi da ya gitta gidajensu kuma ba a biya su kuɗin diya ba. Kuma an ce tilas su tashi daga gidajen nasu. Shayu Mani wakilinmu daga jamhuriyar Nijar na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Talakawa dai ka masu gidaje gonaki ya zuwa fadamomi na cikin shakku ainin dangance da samun wata diya wace gwamnati za ta sha ta hanyar kwanta da za ta bi wajen gidan kwastan kodoma a maradi ya zuwa madarin fa albarkacin tsarin maradi kwalliya a ƙudurin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka na gudanar da sallar 18 ga watan disamba na kowace shekara a maradi domin karama ranar da nijar ta zama jamhuriya daga faransa to wai cikin wani hali talakawan suke ga waɗansu daga ciki ni dai ba ni da wani gidan da za ni shiga in sallah za ki kama ni ba ni da gurin haya magana guda gare ni manya su yi adalci su ba mu haƙƙin maka hannu da filin mu je mu yi gini. Za an ɗauko maka lokacin da za a ba kuɗin? Ba a bani lokaci ba sai dai aka ce za a zo a diddiba gidaje a yi magana. Abin da nake wata a fara azaman haƙƙina ga hannuna in kwashe kana in ba su wuri. Aikin zai soma nan da ƙanƙanin lokaci. Ko ku suna da wurin da za su kai ni ni da iyali na masu bani haƙƙina. Kuma ita harkar kuɗi wa gwamnati sai an shirya. An ba a shirya sai a bari a shirya mu kuma a sallame mu. To hakikanin gaskiya mun ji mun ji sun ci aiki ya zo gab da mu. kuma so suke kamar mu tashi mu sauri mu tashin ba da wuri kenan mu dai a hakikan yancin mu muke so mu gani a ƙasa an amshi mu gidajen mu to a ba mu kuɗin mu je yau suka ba mu kuɗi gobe sai mun bar wurin to babu kuɗi kuma ana cewa mu tsita amma da haka ne gwamnatin jiha Malam Abdu Muhammad ya gana da talakawan wace matsaya aka cimma ga gwamna da karan haske yanzu gobe ne za a biyan ka jibi ne za a biyan ka bo za mu yanke ba saboda hiddo kuɗi eh, asusun gwamnati abu ne mai ɗaukar lokaci in na ce yanzu da gauga za a yi shi kaka za a yi kaga na ya cewa da ya kamata kowa da wanda da adda gida ya fara dagawa ya bi gida kuma ya fara ibi da duk abin da yake so cikin gidan nan ga wanda in gida shi kadai ne gare na shiga sai daga kina eh yo kuma in shi kadai ne gari babu haya ba ana biyan shi hakkin biya ba eh, cikin wannan lisafi da muka yi fa har kare muka hudda musu waɗanda meri muka ce meri ta ba su karuruka su goma ta sha takwas mu zancen kana da gida guda ko baka da gida guda wannan bai taso ba aikin ƙasa ne aka yi gwamnati ya riga ya ce na kama wannan wuri babu wani zancen gida guda gari ni ko nawa gari ka bangaren kungiyoyin furar malam Muhammadu isa kwanda na kungiyar mppd shi kuma cewa yayi kamata ta yi a sassa cikin haƙƙin su saboda ya zamanto su ma sun tashi kuma sun samu wani wuri amma yanzu in su ne aka rige aka tada sannan aka ce daga baya mun san wannan da gwamnati a hiddo haƙƙi wajen gwamnati yake abin yana iya ɗaukar dogon lokaci to kenan wani ba a san ba cikin wani yanayi za ya shiga kafin a ce ma an tada su kamata ta a ce an fara sa su cikin haƙƙin su kowa ya san ga wanda yake ya san daidai abin da ya kamata a bashi an bashi sannan sai a zo wannan hili a sayar da shi Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar To Allah kyauta wakilinmu na birnin Bauchin Yakubu Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani dan taliki da harin baga ya rutsa da shi kuma ga yadda hirar tasu ta kasance mun a pdp a da murya amurka suna fada wai wai da kuma rubuwa suna suna fada wai su a sake mutane da shi yanzu ba wallahi duk duniya duk duniya ba a cikin da aka yi abun da aka yi a doron ba wallahi duk sai da sai da ke da mu aka fito da shi akwai akwai sai da sai da wuri aka da su kan mu kuma da zamu kuma sai a kan da kuma sai da sai da wuri da ya ji da Allah ya sa duk kan da ke da duka an a doron ba da kana ji ina ji an go an taru gari yana ciki ana ta harka ana ta kuma ruwa ta ta ruwa ta kuma ba su da wannan suka ce a ah, sun da ce ba kuma a sana to ba inda za ji akwai sai zazo zanen gari ba inda za ji wallahi da suka taso gari nan suka su ka kashe mutayen ba ka akwai ah, sai da nagu abba ma ke mai mai da maji ya ce wai an kawo mota a ɗaukar jama'a to gawa waki yanzu haka a cikin gari wa gawa waki kare ne ke ci wallahi wai ya ce an kawo ƙasa a ɗaukar jama'a gawa waki a zube mun mun zo muka zo bakin ruwa muna kan su so wata hanyoyin muna suka shiga hanyar tafiya da duk ta su da su mun ko da yawa da suka ga da kanye suka je gaba suka shigo ruwa ta haye ta haye jama'a a kan ko ruwa ta haye jama'a a kan sai girke muka zama da su da su suka ni ba da wannan hirsu yin ba ba so da suka su amma suka so da ne mu ba so muna zu suna zuwa kawai mutane suke ba su so ana hauna ko su ne da suka je kashe mutane akwai ne da yake da mutum da ku ya a cikin ruwa akwai jirgin da yake da mutum saba'in ya ji uku cikin da ruwa jama'a wasu ba shi ruwa muka muka haura ruwa muka tallake gawo hoki ne don ka daka akan ruwa ne za ka ɗauka su wani aka dubo su gawo hoki ne kana ji na ina ji wasu a kasa mutum da ita a cikin ruwa kawai wannan gawa ya fi dubu a cikin ruwa yanzu haka ba a san ba ma ne don ruwa don sama sannan muka dawo wata gari muka da mun ɗauka so da ne buku an da a cikin ruwa tsallake ruwa sai ta harbi wa da bindiga Allah ta ta mu ruwa tabbas har da har yanzu duk cikin doron ba babu kowa wanda dawa da sare kawai kowa ya bar cikin gari in akwai gaskiya kawo jirgin sama da mu ya gari a su da su da su da fara a gaba ɗaya mana da amma duk duniya wallahi ba inda aka a cikin awa bakwai ko shida a kashe mutum masu a irin duniya wallahi ko yakin siriya ba kashe jama'a da kashe zuwa ba da tun laifin wallahi Allah zai isar mana wallahi wallahi Allah zai isar mana insha Allah wannan abu koya na zai kiyama wallahi mutum mu da mutanen nan wallahi ko da alhakin mu ne zai saka su aljanna wallahi ba mu ga yaji mutum na rantsa da Allah kuwa insha Allah Allah zai isar mana da alhakin Allah ya sauka ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce kare hudu saura minti goma sha biyar na la'asariya. A shirinmu na rana mun ce za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayinku game da yiwuwar zaɓe a jihohin nan guda uku da ƙungiyar Boko ya ɗaiɗaita. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To an mun karin kumallo da mai kira na farko daga jihar Kebbi wane ne daga jihar Kebbi? Ah, Nasiru Uban Shahada daga Gosulo birnin Kebbi. To Nasiru Uban Shahada me ra'ayinka game da wannan batu? To wannan ina jin ka ayya to a cigaba da kokari malam nasiru to wane ne daga taraba hello wane ne daga taraba yi magana hello hello hello oh daura wane daga daura muna kuna magana da Yusuf Salihu Gabuwa Daura. To, Malam Salisu, menene ra'ayinka? Yusuf Salihu. Yusuf Salihu, Yusuf Salihu, menene ra'ayinka? Yusuf Yusuf Sale Daura Yusuf Sale Daura. To ina jin ka Yusuf Malam Yusuf. Yawwa magana ta ana ne don Allah dan Annabi yi ƙoƙari a yi zaɓe ingantacce a Najeriya a wannan jihohi uku kuma gwamnati ina fatan gwamnati da Allah ta taimaka mutanen nan su zo su yi zaɓen da ya dace a wannan guri don Allah dan Annabi. To Allah ya tabbatar da hakan. Yanzu bari mu je Kano kawo da shayabo. Wane ne daga Kano? Suna magana da Maina Irofaga. maina iro me ra'ayinka game da wannan batu wato ra'ayina shine gaskiya abubuwan da suke faruwa a maiduguri akwai sakacin manyan mu arewa kuma abubuwan nan da suke faruwa suna ganin cewa kamar iyakaci arewa maso gabashin najeriya ne wallahi tallahi in ba su yi magana ba game da lamarin nan wallahi wannan abun boko haram din zai shafi najeriya gaba daya ya fita daga arewa ma a har kudu saboda haka abin da zan faɗa talakawa daga na maiduguri daga na adama daga na ko'ina wallahi mu fito mu yaƙi gwamnatin pdp mu san yadda za mu yi wa apc a ringizan ƙuriyu saboda mu samu wannan ƙarshen wannan yan boko haram in ba haka ba wallahi muna cikin wani babban matsayi wallahi tallahi na kalubale game da rayuwarmu musamman ma mu mutane arewa saboda haka ina kira da babban murya ga talaka saboda na san suna sauraron wannan rediyon su fito a samu canji a kasar nan su fito a samu canji a kasar nan su fito a samu canji a kasar nan in ba haka ba wallahi muna cikin tashin hankali ku huta lafiya ra'ayin mai na kenan ubangiji Allah ya gaggauta kawo karshen wannan al'amari muna sauraron ku za ku kira domin ku gaya mana me ra'ayinku na hankalin ku ya karkata game da yiwuwan zaɓe a wannan waɗannan jihohi uku to yanzu ga mu a maiduguri fadan gwamnatin jihar borno waye daga maiduguri eh yi magana da banjinka. ka wa madu aji to madu aji me ra'ayinka eh, kai ba yi zaɓe a borno da jihohi da a kalmar adamawa ba ai sun jama sun jama ba yi zaɓe sun jama Eh, ba ka magana da ƙarfi ban jinka sosai madu to to Allah ya sauka bari mu je jihar Niger waye daga jihar Niger ni ne Idris mai doya daga Lambata to Idris mai doya daga Lambata Idris mai doya me ra'ayinka eh, ra'ayi na wannan mutane ɗan boko haram da mu yi addu'a gaba mu Allah subhanahu ya gaggauta mana kauda gwamnatin um, goodluck Allah ya gaggauta kauda ta duk gwamnatin pdp shine kawai da mu da talaka su fito su yi zaɓe bakin gwargwadon ko mata da maza yawa shine ra'ayin idris mai doya kenan lambata Eh. to to mun gode malam idris muna sauran ku ku kira domin ku gaya mana yiwuwar zaɓe me ye ra'ayinku me kuke gani waɗannan jihohi uku da to yanzu bari mu je birnin gwamna kaduna waye daga kaduna hello eh waye daga kaduna ina jin ka inusa na garba ne dugabau ƙaramin hukumar kabu to inusa na garba me ra'ayinka ra'ayina kan gaskiya talakawa su gaba da kokarin addu'a Allah don da kasa lafiya ba wai cewar za a yi tashi hankali a wannan zaɓe ba. To yana da kyau. Sai a taro a ta addu'a gaba eh. ɗaya kenan. Amma Allah ya taimaka mana. Amin sun ma'anin. Na gode kwarai da gaske. To ma da lanzu ya na yi layin ka tsinke ci gaba da kokari. Ah. Hello? Eh, Hello? Eh wa ke magana? ina jin ka ga abokina ma zai ce wani abu to yi magana wa ke magana sani na rahim bari ce wani abu to sani na rahim mm. wa alaikum salam a ina wannan ya tsinke muna sauran ku kira domin ku to yanzu bari mu je Bauchin Yakubu waye daga Bauchi wa wane to mai wake me ra'ayinka eh ra'ayina ba eh ra'ayina ina kira ɗan Najeriya mu fito mu gaida mai Muhammadu Buhari to kai na ka ra'ayin kenan to kai eh, na ra'ayin kenan har cewa muka yi yuwan zabe kana ganin zaɓe, zai yiwu a jihohin nan guda uku da yan boko haram suka ɗaiɗaita. ba mun ci a zaɓi wannan ko ka a zaɓi wancan ba ya kake ganin shi za a iya yin zaɓi a waɗannan jihohin jama'a kan mu sauka kan eh, ainihin taken da muke magana a kai to bauchi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me ka game da yiwuwan zaɓe a waɗannan jihohin uku? Eh to ra'ayina ni dai talakawa mu su da Allah kwanmu da kwarkwata mu zaɓi Buhari. saboda gaskiya yanayin da muke ciki a ƙasar nan don ya kamata mu kalubanci kanmu don wannan jonathan din ya ja mana bala'i fiye da muke tsammani kana ganin zaɓe zai yi a waɗannan jihohin guda uku shine abin da muke magana ya karya ƙasa abin da muke magana shin zaɓe kana ganin zai yi a waɗannan jihohi guda uku eh in Allah yadda zai yi to to da mun gode yanzu bari mu je amma to mun gode ni da wani daga kuskuri to dama turu waye daga dama turu yawa assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana bubuwan zam chairman na kungiyar zabi sanka na karamar hukumar da maturu to bubuwan zam me ra'ayinka game da wannan batu kana ganin zaɓe zai yi wa wannan jihohi uku alhamdulillah da farko na wa fatan alkhairi a kasar ta Najeriya kuma ba da haka kamar yadda za a yi zaɓe a state talatin da shida da uku nan to mu ma muna fatan da Allah da annabi a taimaka mana dai a bar mu yi zaɓe kuma da Allah abin da muka zaɓa a ba mu kayan mu ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. amin summa amin malam buba to madalla mun gode mun gode malam buba to da kuma kiran malam buba ne muka zo karshen wannan wato kirayen da za mu iya ɗauka a halin yanzu nan goyi ma rana ce yanzu kuma ga shirhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka rashin tsaftataccen ruwa da rashin tsaftar rayuwa na ɗaya daga cikin matsalolin da suka fi damun ƙasashe masu tasowa a wannan marar waɗannan abubuwan buƙata biyu masu alaƙa zama ne wajen samun lafiyayyar rayuwa da kuma bunƙasasshiyar al'umma duk da haka kusan mutane miliyan 783 a faɗin duniya ba su da sukunin samun tsabtataccen ruwan sha kuma mutane sama da biliyan biyu da rabi ba su da sukunin tsabtataccen hanyar tafi da bayan gida sakamakon rashin samun wadataccen ruwa da kuma tsabtataccen rayuwa na da tsanani matuƙa sun hada da cututtuka masu nasaba da zawo da rayuwa mara inganci da matsalar lafiya tsakanin al'umma da muhalli da durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu lamurran da ke da wuyan tantancewa kamar su mutunci da yanayin tsaro. Kusan mutane miliyan biyu kan mutu kowace shekara da yawansu yara 'yan ƙasa da shekara biyar da ke zaune a ƙasashe masu tasowa. A yayin da akasarin mutanen duniyan nan ke daɗa ƙaura zuwa birane, ana kyautata zaton ƙalubalen da ke tattare da samar da ruwa da kuma tsaftatacciyar rayuwa zai daɗa wuya ne kawai. Ƙasar Indiya wata babbar misali ce. duk da yake ci gaban tattalin arzikin da aka samu cikin shekaru goma da suka gabata ya inganta rayuwar miliyoyin mutane masu fama da fatara yawaita gina birane da rashin wadatacciyar hanyar samar da ruwa da abubuwan tabbatar da tsabta na kawo na kasu ga ci gaba saboda haka batutuwan tabbatar da tsabtatacciyar rayuwa da samar da tsabtataccen ruwa su ne gwamnatin ƙasar indiya ta fi mai da muhimmanci a kai lokacin da shugaban Amurka Barack Obama da firaministan India Narendra Modi suka gana a birnin Washington a farkon watan Oktoba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wadda za ta taimaka wajen samar da tsabtataccen ruwan sha da tsabtar muhalli ga Indiyawa. Saboda haka a farkon watan Nuwamba shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice Rajiv Shah ya sake bada wata sanarwa ta ware dala miliyan ashirin don taimakawa shirin samar da ruwa da tsabtataccen muhalli a indiya matukar akwai kwaɗan sha ya kuma bayar da sanarwar wani sabon haɗin gwiwa da ma'aikatar bunƙasa birane ta indiya game da samar da ruwa a birane da tsabtar muhalli da kiwon lafiya wato wash a takaice a ƙarƙashin wannan haɗin gwiwar ta amurka da indiya da haɗin kan wasu muhimman abokan hulɗa irin su gidauniyar Bill da Melinda Gates za a taimaka wajen samar da ƙwararru da ƙa'idar aiki a matakin ƙasa da ƙasa. Za a samar da hanyoyin wadatar ruwa da tsafta a birane. Sha ya kuma ba da sanarwar goyon bayan hukumar ta USAID ga wata haɗakar masu ruwa da tsaki, wadda za ta kai ga kafa wata ƙungiyar ƙasa baki ɗaya, ta jaddada muhimmancin al'adar tsafta ta tsarin nan na WASH. Gaba ɗayanmu a cewar shugaban hukumar ta USAID Rajiv Shah muna ƙoƙarin buɗe falalar sukuni ga mutanen Indiya mafiya fama, kuma muna ƙoƙarin bullo da hanyoyin magance matsanaciyar fatara a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da shine kuma kawo ga shirinmu na labarai, amma wannan kara a takaice ga kuma Aliyu da takaitattun labaran. shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan amurka ya ce ya tabbata za a yi maganin cutar ebola wacce ta yi ɓanna mai yawa tsakanin ƙasashen na afirka yau ne dr tom frieden yake musayar wannan ra'ayi da wasu jami'an kiwon lafiya da 'yan majalisun dokokin amurka inda yake cewa ya tabbata nan lokaci kaɗan mai zuwa wataƙila za a zo inda sam-sam babu wannan cutar ko ina a duniya amma ce akwai sai da sharaɗi kuma idan an ci gaba da ɗaukar matakan da ake ɗauka yanzu kuma allah ya kiyaye ba wani sabon al'amarin da zai faru wanda ba shirya ba cutar ebola dai ta kashe mutane kamar dubu takwas daga cikin jimillar mutane dubu ashirin da biyu da ta kama a kasashen liberia gini da saliyo bari mu yi zumuncin ta alhaji abdulrahman halilu gira murnan samun karuwar yarsa da matarsa maryam ta haifa masa asibitin jami'ar yale da ke nan birnin da ke new haven ta jihar connecticut da ke nan amurka allah ya raya jariri ya kuma baiwa mahaifiyar koshin lafiya sai kuma dubun gaisuwa da fatan alheri ga dan adam makaho da mai samari makaho dukansu a gidan nakasassu da ke a kulle a birnin ikon najeriya kuma duka duka nan mu kawo karshen shirin sai gobe kuma ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har shirin nan na sahabu imam na demokradiyya a yau yanzu a madadin aliyu mustapha sakkwaton da ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin ni madugon shirin ladan ibrahim ayo cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.